واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يومنا يمتن لارباء آساتيا آه، لارباء شدا قوة دايا وتن المحرم هجرر النبي صلى الله عليه وسلم na da shekara 1442 wadda sai daidai da 26 ga watan 8 watan augusta kalandar albashi shekara 2020 allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na imamu malik da ke nan gware kofar fada cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano nigeria domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin motsa malik kuma muna cikin littafi na farko a jerin kananan littattafai 31 ko 30 ko ƙasa da haka da ke cikin wannan littafi na mawafa amali karatun da ya gabata mun kai ƙarshen babi da ya magana akan ainihin hukuncin alwalar mutum bayan ya shafi mace bayan matarsa bayan ya yi alwala sai ya taɓa ta mun tsaya kenan hadisi mai lamba 108 yau insha Allah za mu tashi wani sabon babi hadisi mai lamba 109 Allah ya taimake mu ya samu dace malai ce al'amalu fi guslil wudu yadda ake yin wankan janaba aiki a cikin wankan janaba ma'ana yadda ake yin wankan janaba قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه وأن حديث لسندي ذو عن عائشة ما يفير مؤمني الله يقارى متى يدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه شاء من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء إنزي وان كان جنبه ina fara wanke hannayensa thumma tawadda kama ya tawadda lis-salah sannan ya yi alwala kamar inda yake yin alwala in zai yi sallah thumma yudkhilu a hufin ma sannan ya saka 'yan yatsunsa guda goma gaba daya a cikin ruwa da yukhallilu usu da sha'ri sai ya tsefe asalin gashin kansa da su ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه sannan ainihin ya kwarara ruwa a kansa da kamfata uku da hannayensa guda biyu sun mai fi ma'a ala jildihi kulle sannan ya kwarara ruwa a fatarsa gaba ɗaya ma'ana a jikinsa gaba ɗaya wannan hadisin bukhari da muslim su wannan shine a takaice da ake yin wankan janaba idan mutum ya zo zai wankan janaba ya fara wanke hannayensa bayan ya wanke hannayensa sai ya yi alwala irin yadda yake alwalar sallah za mu zo mu ji wani hadisi na abdullahi dan umar menene ma na wanke hannayen nasa bayan ya wanke hannayensa ya yi alwala ba zai zuwa shafar kai ne da shafar fatin kunnuwa ba za a wanke kafafu ba sai a sauki har sai ka ɗabi annayenka guda biyu sai ka saka a cikin abin da kake wanka da shi wannan idan abin da kake wanka da shi buɗaɗɗe ne in ba buɗaɗɗe ba ne sai ka zuba ruwa a hannunka na dama ka zuba a hannun da hagu ya zamanto ka ɗauke su da laima sai ka sa hannayenka a kanka ta ko'ina ka cuccuɗa ‘yan yatsunka ka sa ka cuccuɗa ka cuccuɗa ko'ina saboda ya tabbata hadisi cewa ƙarƙashin kowanne gashi akwai janaba na haka in ka kwarara ruwa ba lallai ne ruwan ya kai kan ko'ina ba to sana ɓangaren lafiya kuma malaman lafiya na musulunci suka ce hikimar wannan shine a lokacin da mutum janaba ta fita a bikinsa, kafofin gashinsu suna budewa idan ya ɗebi ruwa kawai in kwarara ruwa sai ya shiga cikin wannan kafar sai ya koma sai ya rufe suka ce shi ne saka bi mutum ina fama da wani ciwon kai na bagai da ba dalili kullum kai ne shan panadol tun kana shan panadol normal har ka koma shan extra ka ji ne maka allurar ba da ba da dalili saboda ka rasa dalili suka ce to hikima kenan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda likita ne na kowane bangare da aka sai nuna idan mutum zai wankan janaba a lokacin da ya gama wanke hannayensa yi alwala gabani wanke kafafunsa sai ya sa hannayensa a cikin ruwa. idan ya sa sai ciro hannayen ba ruwa zai ɗebo ba laimar hannunsa ya take bukata saboda haka sai ya sa hannunsa a kansa yan yatsunsa a kansa ya ringa juya motsa ko'ina ina sosawa ina so gurzawa in gurza ko'ina har sai ya tabbatar ko'ina ya taɓa to sannan sai kuma ya ɗebi ruwa ya kamfata da hannayensa guda biyu sai ya ainihin kwarara a kansa sai ya cuccuɗa ya sake ɗiba ya kwarara ya sake cuccuɗawa ya sake ɗiba ya kwarara ya sake cuccuɗawa to daga nan in ya so kuma sai ya ɗebi ruwa ya kafa watsa a jikin an gane shi ne ta ce sun mai subbu ala ra'asi salasa garfatin biyade sannan ya kwarara ruwa a kansa da kamfata uku da hannayensa guda biyu sun ma yi fi zulma ala jildihi kulle sannan fara da ruwa a fatarsa jiki gaba ɗaya ma'ana a jikinsa in kuna tuna mun wuce wannan hadisi a cikin sahih bukhari kuma mun yi bayani akan قال an Malik, مالك عن ابن an عن ta بن الزبير عن عائشة أم ummil رضي radiyallahu anha. wannan hadisin shi ma da sanadi zuwa na Aisha Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yagtasilu min ina'in huwa al-faraqu min al-janaba sha manzo Allah sallallahu ya kasance ina yin wanka daga wani koko shine al-faraq masaki ko bahu an gane ku min al-janaba wankan kuma na janaba wannan hadisin ina bayani akan irin abin da mutum zai wanka da shi wato a cikin mazubi ne za a yi ko abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanka da shi daga cikin mazubi ne mai tsarki kenan abin da ake cewa in za ka yi wankan janaba lallai abin da za ka yi wankan da shi zamanto mai tsarki ne an gane ku amma ba lallai sai masaki din ko baho ko abin da ya kama da wannan ba abin da ka samu mai tsarki ka zuba ruwanka a ciki da haka malamai suka tattauna a kan wannan hadisi shin ana nufin karancin ruwan da yake amfani da shi ne ko ko yawancinsa an gane ku shin karancinsa ne ko yawancinsa malamai suka ce a ko wasu malamai suka ce ba ana nufin karancin ruwan ba ne ko yawancin ruwan abin da ake cewa shine abin da za a yi wankan da shi ya zama to mai tsarki dan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ina yin alwala da muddunnabi guda kuma ina yin wanka da sa'i guda shi kuma muddunnabi daya shine sa'i abin da guda hudu shine sa'i daya da haka shi kuma alfarak din nan karancin abin da yake dauka shine muddunnabi guda goma sha biyu sa'i uku kenan shine karancin abin da yake dauka to kenan wannan sai ke nuna maka cewa ko dai ana zuba masa iya wannan sa'i guda ɗin ne a cikin wannan alfarak ko kuma ana cika masa wannan alfarak sai iwankan janaba sai bar raguwa ina fatan muna gane saboda ko kuma yi ga baki ɗaya sai wasu malamai suke ganin wancan abin nan na cewa dole abin nan alwala da mutum zai yi sai ya da abin da bai gaza muddin na ɗaya ba kuma idan zai wanka sai ya yi da abin da bai gaza ainihin sa'i guda ba amma in ya yi fiye da haka ko da fiye da haka to babu laifi da haka waɗansu malamai suke ganin cewa wajibi ne ko idan mutum ya yi alwala da ruwan da bai kai muddin na ɗaya ba suka ce alwalar ba ce ba suke ganin kuma wanda ya wankan janaba da abin da bai kai sa'i guda ba mudunnabi hudu kenan suke ga wankan bai ba dole a kalla shine abin da za yi amma magana mafi inganci babu wani haddi akan ruwan da za yi amfani da shi yayin alwala ko yayin wankan janaba abin da ake nema a wurinka ka aikata abubuwa guda biyu ɗaya so ake kai ɗayan kuma ka nisance shi na farko ka tabbatar duk inda ya kamata ya samu ruwa a jikinka dalilin alwala ko janaba ya samu don kada ka bar abin nan lam'a annabi ya ce wailul lil aqabi minan na bone ya tabbata ga masu kaso ana nufin masu lam'a masu yin eh, tsarki suna barin lam'a daga wuta ma'ana wanda yake abin nan na tsarki ibada ta tsarki kamar wankan janaba din ko wankan al'ada ko wankan daukewar jinin biki ko kuma wankan abin ko alwala sai in zamanto ina barin lam'a wani wuri da ruwa bai taba ba za a ne masa za yi masa ba toyi da wuta a wannan wurin da ya bari ba da mutum yana da fasan kafa ba me yasa aka ce fasan kafa malamai suka ce annabi yayi amfani da wannan ibara saboda waɗanda suke da wannan faso din ya zamanto sun fi bayar da himma da kulawa akan alwalar da zasu kada mutum kawai zai kwara da ruwa ina zaton ko ina ya taba bai taba ba alhali a korin da bai taba ba to wannan abu na farko kenan wajibi duk wanda zai ibada ta tsarki wanka ko alwala ya tabbatar duk wurin da ake son ruwa ya taba ya taba abu na biyu da wajibi ka lura da shi lokacin da za ka yi wanka ko ka yi alwala shi kar ka aikata shi shi ne karka yi almubazzaranci da ruwa mutum ya dinga sakin ruwa ina kwarara shi kawai don ya gan shi gashi nan a banza e ta sakarsa musamman waɗanda suke wanka a shaya ko abin da ya kama da wani. su ta sakar ruwa fafafafa ina ta zuba kada dan ka ga yalwar ruwa haka kawai kai ta zubar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar akwai almubazzaranci a cikin ruwa saboda haka to waɗannan abubuwa guda biyu su ne ake so mutum ya kula da su a lokacin da zai wankan janaba ko a lokacin da zai alwala ko kuma wanka na tsarki ko alwala ta alwala domin ya kaucewa irin waɗannan abubuwa an gane ku abu isa dai yana cewa wanka bai isar mutum da wankan da ya da ƙasa da sa'i guda haka nan alwala ba ta isar wa mutum da abin da ya yi da ƙasa da muddin nabi guda amma a cikin al'utubiyya e, ainihin ruwayar isa daga ibn al-qasim daga imam malik ya ce ayyash dan abdullahi dan ma'bad ya kasance mutumin kirki ne kuma babban malami ne amma ikan yi alwala da kaso ɗaya bisa ukun muddin nabi kaso ɗaya bisa uku na muddin nabi sallallahu alaihi wasallam to da haka dai malamai suka ce babu wata iyaka da aka ajiye aka ce lallai ilalla e wannan shine iya ruwan da za a yi alwala da shi ko shine iya ruwan da za a yi alwala da shi a karancinsa ko a yawan amma dai mutum ya lura da waɗancan abubuwa guda biyu da bayani ya gabata a kansu قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يدي على يده اليمنى فغسلها wannan hadisin da sanadi zuwa Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa cewa ya kasance idan zai wankan janaba ina fara kwarara ruwa a hannunsa na dama sai i wanke hannun daman thumma gasala farja sannan i wanke gabansa thumma madmada wastansar sannan yi kurkurar baki ya shaka ruwa ya face thumma gasala wajahu wa nadaha ala ainai sannan in wanke fuskarsa kuma sai in yayyafa ruwa a fuskarsa a idanunsa thumma gasala yadahu al sannan in wanke hannunsa na dama thumma al sannan na hagu thumma gasala ra'sa sannan wanke kansa thumma gasala wa sannan iwanka sai kwarara ruwa a jikinsa wannan hadisin imam bukhari ya kawo shi mausul zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar mai isa yake watsa ruwa yake yayyafa ruwa a idanunsa yace janaba tana daukar ko a idan tana da karfin da ba ta da shi a wani saboda haka sai yayyafa ruwa kamar idan mutum yaro ya yi maka fitsari ka yayyafa ruwa haka bayan ya wanke fuskarsa da aka ce a alwala sai ya ɗebi ruwa kuma ka sai ya yafa amma karka je kana yin wannan kuma sai makanta ta same ka a gane saboda shi ido ina ina da abin nan da ruwa da aka abdullahi dan abbas da yawa malamai idan suka karantar da hadisin sa na alwala sai ce wa iyakun wa tashdid ibn abbas a ku da tsananta irin ta abdullahi dan abbas shin ya tashi zai alwala saboda abin da aka kakkalla an ga abin da yake daidai an gaba daidai ba an ga abin da Allah yake so a gani an ga wanda ba to ya ɗebi ruwan sai buɗe idanunsa haka gwara-gwara sai fa cikin sa ruwan zai fara da haka har sai da ya makanci to shi ne malamai sai ce iyakum wa tashdid ibn abbas ku kiyaye kanku da tsananta ta Abdullahi dan abbas kai kokari ka santi abin da kake iya santa na da kallon haram wanda ka gani kuma ka gamsu irin alwalar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ka yi ta a haka nan ka yadda zunubin da ka kalla da idanunka zai tsige da ruwan karshe da ya fita daga fuskarka Allah ka gane da mu قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت wannan hadisi imam malik ya ce labari ya ishe shi cewa nana isha mahaifiyar ne Allah ya kara mata yadda an tambaye ta game da wankan mace in janaba ta same ta sai ta ce tahfin ala ra'siha thalatha hafanatin min alma ta kamfaci ruwa da hannayenta guda biyu ta kwarara akan ta sau uku wal tadras ra'saha bi yadayha ta kuma lamushe kanta da hannayenta ba tana nufin kitso ba a'a wato inda mace take yin lamushi ko kitso to haka za ta yi saboda ta fi namiji gashi da yawa ita eh, irin wannan cucuɗa da garzai mata za ka tabi ko'ina ko'ina ta yi kamar abin nan daga farko har karshe sai ta kai ta tabbatar cewa ta abin nan ta taɓa ko'ina ko ruwa ya samu ko'ina a lokacin da janaba ta same ta domin ɗauke wannan kari na janaba an gane to wannan shine da ake wankan janaba wancan kawai mu kalli wata matsala da malam ko mu tattauna ta ba nan shine idan mutum yayi wanka da wanka sai ibar raguwar ruwa shin za a yi amfani da wannan ruwan matarka misali ko kai sai kai wankan janaba sai ruwan iya ragowa kai in ita ce ta yi za ka yi amfani da wannan ragowar in kai ne kai ita za ta yi amfani da shi to malamai sai suka tattauna wasu na ganin cewa wani ba zai amfani da ragowar ruwan da wani ya amfani da shi a wajen janaba ko ɗaukewar jinin biki ko al'ada shi kuma yana ibada wasu kuma suke ganin a'a mutlakan mutum zai wasu suke ganin a'a idan matar wankan janaba ta yi kai za ka yi amfani da shi a matsayin wankan janaba amma suka ce in wankan haila ne ta yi to kai da za ka janaba na janaba ba za ka yi amfani da shi wannan su kuma akwai abin da ya fuskanta musamman masu wannan ra'ayin su fahimtar su hadisin na na maimuna Allah ya kara mata yarda da ta ce annabi sallah ta yi wanka sai annabi ya zo zai wanka sai ta ce na yi wankan janaba da shi sai ce inna janabataki da yi. ai janaba taki ba hannunki take ba sai yi wanka da shi sai suka ce wannan nassi ne akan janaba saboda haka ba za a ƙetare shi zuwa wani abu wanda ba janaba ba amma waɗanda suke ganin a'a ba za a yi ba ma kwata-kwata saboda suna ganin cewa ko a farkon musulunci akwai hadisi da aka hana manzala su sallam ya hana mata ta amfani da ragowar ruwan wankan namiji ko namiji ya amfani da ragowar ruwan kan mace kama wannan hadisin mansufi ne an shafe shi saboda wannan ana magana farkon musulunci lokacin mutane akwai wato suna koyan addini yanzu ba su san menene kaza menene kaza ta yiwa lokacin da yazo yana amfani da shi ko lokacin da sun suna amfani da shi in zamanto wata najasa ta sufuce ta fada ko kuma wata yana zuwa kawai ya dauki hannunsa ya cusa a cikin mazubin ruwan wanda ya gurɓata ruwan to amma yanzu da mutane sun ilimi sun waye sun fahimci addini sun sanya ake yin komai to yanzu babu laifi duk wanda zai amfani da ruwan ya zai yi kokari iga cewa ya kare ruwan gaburan gurbata saboda haka tun da ya kare shi gaburan gurbata kenan har yanzu mai tsarki ne kuma dama ita ibada ta ruwa tana neman ruwa ne mai tsarki da haka wannan ruwan mai tsarki ne za ka yi amfani da shi amma waɗanda suke ganin cewa namiji ba zai iya amfani da ragowar ruwan kan mace ba su ma abin nan abin nan wadda ta na al'ada saboda suna ganin cewa nau'in ibada ko wankan ya sha bambam wancan wankan al'ada ne wannan kuma wankan janaba ne namiji yana wankan haila ne sai yi na gama haila Ka ga baya yi to haka suka tattauna to amma dai magana mafi inganci mutlakan ya halatta duk ruwan da yake mai tsarki ne a yi amfani da shi wajen ibada ta tsarki an gane wajibul gusli idan taƙal hitanan idan kan sha biyu suka haɗu shayin namiji da shayin mace kaciyar namiji da kaciyar mace in suka haɗu wajibi ne a yi wanka ma'ana idan namiji ya sadu da mace ba ta saman fatar al'aurata ba ko wajen saman fatar a'a ta cikin karkashin da ake musu kaciya to wajibi ne a wanka ko da mani bai fita ba قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله وعثمان بن خطافان وعائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون wannan hadisin da sanadi zuwa sayyid na al-musayyab imamu tabi'i Allah ya ji kansa cewa da Umar dan Khattab da Usman dan Affan da Nana Aisha mai dakin Annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar mu'mini da ita da su Umar da su Usman Allah ya kara musu yarda gaba daya sun kasance suna cewa idza massal al khitana faqad wajaba al-ghusl idan har kan kaciya ya taba kan kaciya to wanka ya wajaba wannan hadisin kuma imam muslim ya fitar da shi قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يتي سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل yace na tambayi na Aisha mai ɗakin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mata yadda ma yujibul ghusl menene ike wajabta wanka faƙal sai ta ce hal tadri ma masaluka ya abu salama ta ce ya abu salama yanzu kai ina kai ina wannan abin nan kamar ka ina shi ina irin wannan tambaya kwatankwacinka matsalul farruj kamar matashin zakara ne ya sma'u dika ta suruku fa ya suruku ma'aha kawai in ya ji kaza wadda ta kai ta ɗau tana kyarkyara shi ma kawai sai kama kyara iza jawaza al-khitan al-khitana faqad wajaba al-ghusl tace idan kan kaciya ya tsetara iratsa kan kaciya wanka ya wajaba me ma'anar wannan misalin da ta buga masa malamai sun yi maganganu masu yawa akan wannan mafiya su guda biyu na ɗaya suka ce saboda karantar shekarunsa shi bai riga ya kai isan mace ba to da aka ta ce irin wannan tambayar da kai kai ka zama dan dauki bi su kaji mutane suna faɗa abu kai ma ka ɗauka kana yi to da aka malamai suka ce malaman tarbiyya suka ce akwai waɗansu maganganu da wasu ayyuka ba a son kunnuwa da idanun yara su kai kansu in ana so a zauna lafiya ai kuna gane ku in ana so a zauna lafiya ko wasu maganganu ko wasu ayyuka da ba a son kunne ko idanun yara su kai kansu da haka musulunci ya shar'anta wa mutum idan zai sadu da iyalinsa ya buya kada ya yi aure kuma ko yara ka gani suna ganin kaji a waje suna yin abu ko 'yan awaki da tumaki suna yi kaga suna kallon su kai musu faɗa ka kore su karka kyale su saboda shaidan yanzu ya zo kusa da su ta wannan akuya ce da dunsuru wannan rago ne da tinkiya a haka ne ku wannan zakara ne da kaza to kai kuma kai da kanwarka wanda jinsi ya fi dan uwan shi to da haka ne kasashen da ba su farga da wannan abin ba suka kyale sai aka samu zinal aqarib zinar yan uwa yaro ne itin ba su san me yake faruwa ba har sun saba da junansu har su zo su san menene yanzu kwanan na ko ni ina na. kamar ya ce da kani ya ce da kani sun riga sun yi mugun sabo da junansu an mata aure sai je gidanta a matsayin wasa ta an sanya ce kwanciya ke da shi tun tana gida ina kwanciya da ita yanzu an mata wani ma ta can gida to kaga irin wannan rashin ɗaukar matakai ne da musulunci ya ce a dauka farko kawar da tunaninsu da hankalinsu kunnensu da idansu ga biran irin waɗannan abubuwa na biyu in sun kai matsayin da bai halatta sashen su ya ringa mu'amala da sashi irin ta jiki da jiki ba sai a ringa gana ba wani abu ne yanzu kuna kuna ganin ƴaƴanku ko ƙannanku ko ƴaƴanmu ko ƙannanmu muna ganin su zaka ga yaro ya kai inda zai ringa taɓo nonon ta amma tana tafiya da shi ta ta shi mai a jikin suna yi ko ba sai to wannan taba shi da take yi ita ta kai ta ji daɗi ko shi bai kai ba shi kuma tana jinsa a jikinsa baya jin wani abu har izo ifara ji to tunda ta saba har ya kai wannan state din ya kai kansa yana iya taba nonon ta ruko shi haka suna tafiya saboda kananta ne ko kazanta ne ko kazanta ne suna tafiya ko ana ganin ai yaro ne karami to sai su kai lokacin da ita ta saba da shi shi kuma ya saba da ita saboda haka sai su je su ta yin abubuwa iyaye bu sani to da haka nana idan su take gaya masu cewa Yokai, in ban da ɗauki bisu ina kai na wannan magana kawai kaji mutane ne suna abu ka zama ɗan abiya rima a kiɗa ‘yan matan amarya an ce ma ɗauka ma ɗauka an ce ma aje ma aji wasu malamai suka ce ko kuma abin da take nufi da abin nan suka ce tana so ta ce da shi ai kai ilimin ka bai kai na kai tambaya akan wannan ba kawai kaji mutane suna tambaya kan abu kai ka tambaya duk kusan ma'anar su ɗaya amma bambancin wancan tana magana bangaren sha'awa wannan kuma tana magana bangaren ilimi kawai kaji mutane manyan mutane ko malamai suna tattauna wata matsala kai kuma kana tambaya kanta kai lokacin kamar bai riga ya yi ba kai yanzu abin da kake da bukata yanzu ne ka san hukunce hukuncen tun yanzu kana karami don idan ka kai lokacin kawai ka abin nan har ina tunaninka ya kai ilimin ka ya kai haka tambaya kan wani to haka nan ainihin malamai suka tattauna akan wannan hadisi to shi amma shin wannan ina nuna mutum kar'i tambaya akan abin da bai sani ba saboda ya roƙi shi a in har ya kai iya yin tambayar to ana gaya maka cewa tunaninsa ya fara kawo kan kan wannan abin ke tunaninsa ya fara kawo kan wannan abin kamar shi eh, ainihin dan zakara din ne wanda yake ya fara tasa kawai in ya bi kaza saboda ita kaza ba ta kyarkyara sai ta bukaci da namiji sai ta bukaci zakara sai lokacin da za ta iya daukar kwai shine take yin kyarkyara to shi kuma in ya ji mace ta yi kyarkyara shi kuma zai ji zakaru suna suna tara saboda ka ji ma kawai sai ya dauka ya ta yi to yana kan hanya da haka ba ana cewa kar a bar abin nan mutum ya tambaya ba ne amma a harka ta ilmantarwa ko harka ta ilimi da ilmantarwa tana buƙatar a saita mutane kowa gwargwadon inda ya kamata ainihin ya ringa gudanar da harkar eh, ilimi shi قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى العشري رضي الله عنه أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فقال لها وأن حديث سيدنا المسيب إتي أبو موسى العشري الله يقارى ما سيدا يا جوجنا نائشة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفير مؤمنين الله يقارى ما سيدا سيئتي ديتا لقد شك علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به ya ce saɓanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara musu yarda ya dame ni cikin wani al'amari wanda ya yi min girma ina jin nauyin in fuskance ki da ke magana da ke akan shi faƙalat mahu ta ce me wannan abin ma kunta sa'ilan anhu Fasal fasalni an ta ce duk abin da ka san ba za ka ji kunya ka tambayi mahaifiyarka shi ba ta ce ka tambaye ni a wata ruwa ya sace, ainihin mahaifiyarka ce da nasan alqur'ani Allah ya ce wa azwajuhu ummatuhum matan annabi iyaye ne ga mu'mini faqala sai ce ar-rajul yusibu ahla mutum ne zai sadu da iyalinsa thumma yuksilu wala yunzil sai yi kasala zamanto ya gajiya akan hanya ba zai da yi inzali ba maniyinsa bai zuba ba fakalat sai na na ta ce da shi iza jawaza alkhitanu alkhitana faqad wajaba alghusl in har kan kaciya ya ketara kan kaciya ya ratsa kan kaciya to an waje ba, ma'ana ko mani ya zuba ko bai zuba ba faqala abu musa al-ashari sai abu musa al'ash'ari ya ce la an haza ahadan ba a abada bazan tambayi wani bayanki ba har abada game da wannan matsala wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل وأن حديث عبد الله بن كعب برر بن عثمان بن عفان يتي محمود بن لبيد الأنصاري الله ya ƙara masa yadda ya tambayi zai ɗan sabit al'ansari Allah ya ƙara game da mutumin da sadu da iyalinsa sannan wato igaza kan hanya Isari, maniyinsa bai zuba ba amma ya sadu da matar faƙala zaidun ya tasin sai zaidu ya ce zai yi wanka faƙala lahu mahmud sai mahmud ya ce na obai ya fi na kabin kana layar gusul ita ma obai ɗan ka a wannan matsalar shi ya ganin za a yi wanka ya ce mutum ya sadu da matarsa maniyi bai zuba ba babu wankan janaba faƙala lahu zaidu bin sabit sai zaidu ɗan sabit ya ce inna ubayya inna ubayya bin ka'abin na za'a an zalika qabla an mutu, sai ta shi ma ubayya ɗan ka'abin ya dawo daga wannan ra'ayin gabanin ya mutu an gane ku قال وحدثني عن مالك عن نافع anna abdullahi ibn umar kana yaqul wannan hadisin abdullahi dan umar ya kasance yana cewa idza jawaza idza waza khitan al-khitana faqad wajaba al-ghusl idan har kan kaciya ya ratsa kan kaciya isa da kan kaciya wato kaciyar namiji muddin ta hadu da kaciyar mace to wanka ya zancen cewa an mani ya zuba ko bai zuba ba babu wannan fai a waɗannan hadisai za mu kalli matsaloli guda biyu zuwa uku matsala ta farko me isa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi saɓani a kan wannan matsala ta cewa idan mutum ya sadu da mace namiji in ya sadu da mace sai ya zamanto ya sare a kan hanya bai iya zubar da maniyinsa a cikin mahaifarta ba ko a cikin farjinta ba wanka ya janaku ya waje ba wasu suka ce wanka bai waje ba sabon manzo Allah sun sanin sai suka kaso gida biyu mutanen makka suna cewa in dai jawaza al-khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghusl in har kan kaciya ya ratsa kan kaciya ko ya sadu da kan kaciya wanka ya wajaba mutanen madina sai suka ce a babu wanka sai mani ya fita to da haka wannan matsalar shine shi abu musala shari'a ke ce abin ya dame shi to sai na Aisha sai ta gaya masa cewa a'a ai ga yadda hukunci din yake in har kaciya ta hadu da kaciya wanka ya waje ba to kuma wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nassanta yace idza jawaza al-khitan al-khitana faqad wajaba al-ghusl hakanan duk wani abu wanda yake za amfani da shi wajen haduwar al'auran namiji da mace annabi ya yi amfani da shi don inuna wannan shi ne yake wajabta duk wani abu da hukuncinsa sai saduwa ta faru irin wannan kamar misali mutumin da ya auri wata mata bazawara sai isa ke za ta koma gidan mijinta wancan amma bai sadu da ita ba sai ce la hatta ta zo ka usailata wa ta zo ka usailataka ya ce bai halatta ta koma gidansa bayan wannan auren naku har sai ka ɗanɗani zumanta ita ma ta ɗanɗani zumanka ma'ana sai kun sadu a nan bai ce sai mani ya fita ba ina fatan muna ganewa saboda haka wannan eh, abin nan din cewa idan namiji ya sadu da mace kan shansa ya hadu da kan shanta wanka ya waje ba shine abin da ko ƙarshen al'amura guda biyu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya a kansu su kuma masu cewa kamar mutanen madina suke cewa ainihin sai an yi janaba sai mani ya zuba sai an fitar da mani suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal ma'u al ma' ai ruwa ina wajaba ne da dalilin ruwa ruwa na biyu na farko da annabi ya faɗa a wannan hadisin ina nufin wankan janaba wanka na biyu da ya faɗa a hadisin ina nufin mani wato abin da yake wajabta maka kai wankan janaba shine idan maniyinka ya fita to nan malamai sai suka kasu gida biyu ko uku akan hukuncin wannan hadisin shin hadisin nan mansukhi ne an shafe shi da hadisin iza jawazul khitanul khitan ko kuwa a'a ina nan ana aiki da shi a matsayin ruksa. ko kuwa a'a wannan hadisin ainihin wato muhkam ne har yanzu waɗansu malamai suka ce mansukhi ne an shafa wannan hadisi wasu malamai suka ce a'a nan annabi ina bayanin rangwame ne wato in mutum ya sadu da mace bai fitar da maniyi ba ba lallai ne iwanka ba amma in maniyi ya fita lallai ne iwanka wasu malamai suka ce shi wannan hadisin a dai wannan gabaɗin abinda ake magana a kai shine idan har ka gama ni a tare da kai to wanka ya kama ka ko zuwa kai ka sadu da mace ko kwanciya kai mafarki ko kuma a'a kawai ganin maniyin kai baka san sanda ma abin isa ne ka ba baka tuna saduwa baka tuna mafarki amma ga maniyi a jikinka ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba maniyi ne dai ba wadiyi ba fa ai kun san wadiyi da maniyi suna da alaka amma mani shi bambancinsa da wadi mani shi ne ruwan mani da yake fita daga jikin mutum dalilin jin daɗi ko tare da jin daɗi da kuma tunkuɗa shi ko wadi mani ne ike yawa a jikin mutum kuma ya rasa hanyar da zai fitar da shi kuma ya yi ko kuma ya fitar da shi ya fitar da shi matar tasa har ta gajiya yanzu haka ma ta gudu ko kuma abin da ya kama da haka kawai to wannan ragowar sai zai ringa zuba kamar inda ruwan kudi yake zuba a jikin mutum to wannan shine wadi amma wadi da mani bi abu ɗaya ne ikan su faru dalili biyu ɗaya na farko kuma duk suna da alaka da sha'awa na farko ko dai ƙuruciya mutum ina cikin ƙuruciyarsa mani ya yi masa yawa kuma ba shi da inda zai je biya bukata kuma Allah ya kare shi ba shi ba ya biye biye duk wata hanya da za a ba abin nan baya bi to sai ga ina kwarara a jikinsa ana samun wannan na biyu mutumin da ya riga ya girma ya tsufa maniyinsa lafiya lau kuma yana da yawa amma ba zai iya saduwa da mace ba kuma yana sha'awar mace amma ba zai iya saduwa da ita ba to mani sai juye sai zama wadi da haka in ya tashi fita kallarsa a wadi din yakan canza kaɗan kamar ajiyayyen abu wanda yakan canza da farin abu da aka ajiye shi ya dan canza idan eh, yi rawaya rawaya haka to bambancin su da mani kenan shi mani idan shi ne ya tashi fita ya tashi canzawa ina canzawa ne kamar abin nan koko irin na kaura da ake cewa amma shi wannan idan ya tashi canzawa ina canzawa ne rawaya rawaya ruwan ɗorawa ɗorawa to wannan shine bambancin su amma dukkanin su maniyi ne to idan mutum ya ga maniyi aiza ya iya tuna ga saduwar da yi ko kuma ga mafarkin da yi ko ba haka ba suka ce wannan hadisin shi yake bayani akan cewa dole sai an yi wanka shi kuma wannan hadisi na iza jawazal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl shima ina ne yana aiki kun fahimci wannan to sai abu na biyu da za mu kalla wannan hadisi kwa waɗannan hadisan da muka gani abinda mu 'yan zamani muke fada da shi wanda shari'a ta kawo shi shine maganar kaciyar mata ko to na ga kun yi shiru idan na ce muke fada da shi eh, muke fada da shi annabi yace idza jawaza al-khitanu al-khitana in kan kaciya i ketara i taba kan kaciya wannan yana ta ne mata kaciya ko bai musu to to shikenan to sai mu je ni ta fada da shi gashi dalilin fadan muna kirga a hannunmu hikimar yi wa mata kaciyar na yan uwa masu albarka an musu kaciyar ma ya aka kare ballantana bai musu kaciya ba ai abin da ake ana yi ne don a saisaita sha'awarsu na daga hikimar a saisaita sha'awarsu na daga hikimar wannan abin da ake ragewa akwai wata cuta ko wasu al'aurar mace na dauke da bacterias da yawa kuma abubuwa da yawa suna zuwa wannan wurin sai zama mata illa a lokacin da ba a refaɗe wannan fatar ba an rage abubuwan da za ta ringa haɗuwa da shi na matsala wanda zai zama illa a gare ta daga baya suna da yawa a yanzu zancen da ke muku akwai kes a yanzu zancen da ke muku kes ɗin yawancin mata ko mata kawai ake samu suke wannan abin nan za ka ga al'aurar mace ta rara shi. to ba wani abu ne irin waɗannan abubuwan da ba a je an rarrafa ɗin ba su ne sai wasu cututtuka sai su zo sai su shiga ciki har su yi girma su gagari garkuwar jikinta ba inda wurin zai iya da su saboda haka sai sun la'anta gurin da haka in rashin sa'a ba aure in rashin sa'a ba haihuwa akwai statin da za ta je in ta yi aure kullum mijinta zai sadu da ita kullum a cikin bala'i take ba za ta taɓa saba ba kullum ji za ta yi kamar yau namiji ya fara saduwa da ita to wannan na daga cikin dalili da ya sa musulunci ya ce a kuma karku ɗauka musulunci ya fara kawo wannan abin shi kansa musulunci tarar da shi sai ya tabbatar da shi tun da can mutane masu mutunci tun jahiliya masu mutunci wanda suke son su wanye da wannan duniya lafiya tsakaninsu da yayansu mata kar su jawo musu abun kunya in aka haifi mace sai sai a refaɗe wannan wurin da ake refaɗewa saboda me in aka barta haka sai ta je ta tana saduwa da namiji sai ta ciki sai ta kawo maka ɗan shege gidanka to tun da suke yin wannan da musulunci izo abin da sai i gyara i daidaita abin Shi ne hadisin na na umma atiyya Allah ya kara mata yadda likita ce gwana ce wajen waɗanda sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan idan zaki yi kaciya ya ce ki faɗi sama sama ya ce ki nisanci ƙasa saboda an faɗi can ƙasan to yana kuma gusan mata da sha'awar ga baki ɗaya sannan farjin nata zai zama to ba shi da kariya ga duk wani abu da ya to wajensa saboda kaga koya ake yi kenan koya ake yi saboda ka wannan fadan da ake yi gashi na muna kirgawa muna fada da abin da shari'a ta ce mu yi ga 'ya'yanmu nan ga kannanmu nan ga yayyanmu nan ga matayenmu nan sun gagari mu juya su za ka sha mamaki mace da mijinta amma tana hangen wani namiji tuntuna ana yi amma yanzu abin ya fi da yawa ya fi da yawa to ba wani abu ne ka je duk waɗanda suke samun kansu a wannan yanayin irin waɗanda aka fara kawo wannan aka yi wannan kamfen ɗin ne na a daina kaciyar mata ana shiga haƙƙinsu ana tawaye musu haƙƙi ana kaza kaza kaza kaza su ne suke wannan abin yanzu kwanan da azumin nan da ya wuce a eriyan mu nan kusan sau uku ana kama mutane mu muna kokarin mu je mu yi sallar asham a ɓoye su kuma suna kokarin su je a wannan lokacin su yi zina goyi da azumi da azumi kana kokarin ka je kai sallar ashan su suna kokarin su je su yi zina dukkanin su yara ne ba su wuce shekara goma sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas waɗanda wannan kantar ɗin ya yi tasiri akan iyayensu ba a yi musu ba ko dalilin an haife su a asibiti ba a yi musu ba an kawo su gida ba a yi musu ba shi ke nan gashi nan sun tashi da sha'awar zartacciya sannan ga wannan kalle-kallen da ake na banza na iska ana ganin abubuwan da a duniya dai ba za ka same shi ba ƙarya ne babu shi sai dai a gidan aljanna amma shi suke so to da haka sai wancan yaudare ta wancan yaudare ta wancan ya bata kudi wancan ya bata kudi ta je ta la'anta kanta gaba ɗaya a rayuwa kwanan nan ina jin kun ga wata da aka ringa postin nata a social media saboda kyau da wane ne ta ki yarda ta yi aure ta ki yarda ta abin nan wanda ya bata makudan kudi wanda ya kwanta da ita wanda ya bata a dauke ta ta mata su yi lalata da ita maza su yi lalata da ita yanzu tana nan kudin sun kare kuma duk wanda suke mu'amala da ita sun guje ta ken nata kuma ya zama na banza hasken fatar ta koma ta yankwa ne farin da take da shi ta zama baka ta yi da gudai ta yanwa masu albarka mu kiyayi fada da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana Allah yace huwa a'lamu bikum iz sha'akum min al-ard wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum Allah ya fi ku sanin kanku tun da ya halice ku ya fi ku sanin kanku shi ya halice ku duk wani abu da yake cikin zuciyar ku shi ya saka shi kai take tun kuna yan tayi a cikin cikin mahaifanku a mahaifar mahaifanku ko uwayenku haka Allah ya mana to da haka in yace mu yi kaza yin wannan abin shine alkhairi gare mu mu yi kokari mu dinga karɓar umarnin Allah subhanahu wataala da fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora ma kan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai isa mu cikin masu jin magana mafi kyau daga ciki Allah isa mu fi sauraron maganar su fiye da maganar kowa Allah muna roƙon sanya mu cikin shirye masu ce me alakarsa da abin da ake cire makogwaron yaro da ake cire da shi beli shi ma malaman lafiya na musulunci sun yi magana a akan shi wani abu ne da yake zuwa in taru a abin nan din mutum idan ina mutum yana girma shi ma yana girma tare da shi ina zuwa ina iya toshe hanyar makogwaro da numfashi saboda haka shi wannan ka'ida ban san wani hadisi da yi magana kan wannan ba kamar wannan amma shi ma malaman lafiya na musulunci sun yi magana akan cewa ina da illa kuma gano cire shi alkhairi ne ga wanda aka cirewa to amma lallai shi ma wanda duk zai yi ya zamanto ina da kwarewa wajen yi dan masu yin fada da shi cire deli su kuma suna ganin ana yi ne da yawa yaran ana yi musu rauni sai ya zamanto an shi abin na asalin inda ake cire shi kamar abu ne kamar ok mu ce kifi an san kifi eh, eh, menene a sunansa mai kaiwayin nan karfashe ai ana cire abin nan ɗin jikinsa in aka cire shi yana yin jini ana yi masa rauni ba a yi masa in dai an samu wanda ya iya to yadda za a cire wannan haka ake kankare shi kankare shi ake yi saboda haka waɗanda suke kankarewa ko kuma mu ɗauki kaciya da ake mutum in aka tashi masa kaciya ana taɓa kan in ka an taɓa kan to mutum bai iya ba kenan to kamar haka ne da aka shi ma beli cire shi a ɓangaren lafiya abu ne mai kyau ta musulunci amma lafiyar zamani ta ce a amma abin da suke kalla shine wancan waccan illa din da take faruwa ta sanar sai ta kama yaro nan kuma jin sai ya mutu saboda haka to wanda ya san zai yi ya san ya iya yi in ba haka ba a samu magungunan da akan yi amfani da su saboda a baiwa yaro isha wannan abin izagwanyi dan ana yi izagwanyi akwai magani da suke bayarwa sai izagwanyi to ka bashi izagwanye din shine fi alkhairi akan a ce an kyale shi za mu gani waɗansu matan sai sun zo haihuwa a ce beli ne sai an cire musu beli wata sai tana shayarwa belin ita tasirin da zai je inda yaron zai samu abin nan sai ya matse nonon ba zai zo ba ina da tasiri a jikin mutum ina girma kamar yadda jikin ɗan adam yake girma Allah ka tsare mu to ranar asabar kuma da lahadi masu zuwa su ne insha Allah ranar azumin tasu'a da ashura a Najeriya a Nijar da wasu ƙasashe juma'a da asabar masu zuwa to na yi yar nasiha akan wannan takaitacciya lokuta daban-daban mu kiyaye cewa mu ba za mu buƙa abin da ƙasar mu ta ce ba wannan tawayen ba ni musulmin kirki ba ne mu bi su annabi ya ba mu ya gaya mana sai inda za mu fito na fito za mu fito na fito da su in mun ga kawo furci balo-balo da za su ce ba za ku yi azumin ba sai mu ce to ba wanda ya isa kuma ko amma sai ku yi asabar da lahadi ta wannan sai mu ce sam'an wa ba'atan amma su ce ba za ku yi ba sai mu ce ta ba wanda ya isa ana fatan mun gane to da haka mu ringa abin nan sannan irin wannan kin jin ai bore ai tawaye shi yasa yanzu muka rasa jagoranci gaba ɗaya a ƙasar nan ai muna gane ya ko ko muna da jagoranci yanzu babu wannan ita ce magana ta gaskiya babu jagoranci duk wani mutum da kake jin ya fi karfin a zage shi daga shi ka ce na ya fi kafin ka rufe bakin ka wani ya kutuntumo a shari'a tura masa wannan ita ce rayuwar da muke ciki to saboda haka mu ringa hakuri wajen da ya ga irin waɗannan abu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya gaya mana dama a shirye kake kai ka san wannan abin wallahi musulmi dan gata ne annabi yace za a shugabantar da waɗansu shugabanni akan ku za ku ga abin da shi ikamata amma ba shi ake yi ba ta'rifuna wa tunkiru ga abin da yake shine daidai amma ba shi ake yi ba yace to fa alaikum bis-sam'i wat ina umarta ku da ji da da'a da biyayya yace illa an taraw kufran bawahan sai dai in kun kafirce kiri-kiri laisa lakum alaihi bihi min sultan wanda ba ku da wata hujja a wajen Allah yadda za ku iya kauce wannan abin to sannan ne za ku fito na fito a wani hadisi ce, za a shugabantar da su a kanku, fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa Alayhi. za a shugabantar da su a kanku, in sun yi daidai to da ku da su kun dace in sun yi ba daidai ba sun yi kuskure yace to ku ba ruwanku ku kun dace matsala tana kansu to kamata tausayin su kai na kafa duk abin da aka yi in sun yi daidai da kai da su kun yi daidai in an yi ba daidai fa su ne fa da matsala kai baka da matsala kai a bangarorin guda biyu duk baka da matsala kai to dan me kuma zaka saka taka taka matsala ko kanka a taka matsala ta daban yanzu idan ka ce ba zan yi haka ba to kai kuma ka saka taka kanka a taka ne matsala ta daban na fata Allah ya gane da Allah ya dora mu akan daidai alaikum assalam na shaya ghair yace wankan janaba ana yi da shawa ko swimming pool ba laifi babu laifi kawai shi swimming pool malamai sun sun magana a kansa ko sun suna da ra'ayi guda biyu a kai har ma da komi da mutane suke amfani da shi malamai sun yi magana a kansa ko suna da ra'ayi guda biyu a kansa saboda ruwa ne wanda yake killataccen ruwa to kuma akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada la menene yace eh, la tagtasil fil ma'i da'im ko eh, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im thumma yaghtasil minhu min al janaba kada dayan ku yi fitsari a cikin ruwa wanda yake zaune baya gudu sannan yi wankan janaba daga wannan ruwan sai suke ganin ai saboda ya gurɓata ne sai suka ce to da haka idan mutum ya shiga ciki da janaba ɗin ma to ruwan ya gurɓata saboda janaba da yake ɗauke da ita saboda haka wasu malamai haka suka tafi wasu malamai suka ce a'a ai akwai hadisi idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al ko da shi wannan hadisin hadisi ne mai rauni in ruwa ya kai kula biyu kula biyu kamar jarka takwas na abin nan jarka wannan kamar 25 liters din in ya kai guda takwas ita lam yahmil al ba abin da yake gurbata shi sai abin da ya rinjaye akan sa ko kalarsa ko warinsa to wannan suka ce to da dan kana da janaba ka zo ka shiga swimming pool za a gane kada zai gurbata wannan ruwan suka ce ba zai gurbata ba saboda haka eh, suka ce babu laifi kenan sai mutum ya yi wanka abin da ya fi shine sai ka ɗiba sai ka je ka tsabtace jikinka a waje in ya so ka zo ka shiga ciki ka yi abin da za ka wallahu to Allah ya datar da mu ya dora mu kan daidai wa sallallahu wa sallim wa ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته